بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيضا متاشد رسينا 32 أكسن كراتمنا ألفية الحديث تا الإمام السيوطي يو تقص قوة ربيع الأول hijira ta tara wadda ta yi daidai da bakwai ko da shi hmm, da kai watan sha bakwai? za mu tashi baiti na tara? ko wa an yi nawi kafi an wa maƙubil ta wilo wa an yi kuna ma nufil na أن ينار وما قدر تأويله وأن يكون تأويله تأويله وأن يكون ما نكر حيث الدواء اختلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله وما به وعد عظيم أو وعيد أو وعيد وما به وعد عظيم أو وعيد وما به وعد عظيم أو وعيد على حكير وصغيرة شديد نعم yace وأن an yunawi qati'an daga cikin hanyoyin da ake sanin alwada'u an yunawi qati'an ay an yukhalifa qati'an almunawa'a shine wato ya zamanto ya saba ma abin yake almaqtu abin da ake an yanke shi ai abin da yake tabbas ne ai ma'lum min ad bi darura wato shine abinda ma ya kafa bihi al-aql idan yazo in hadisi yazo da abin da yake saba ma hukuncin hankali abinda hankali yake tabbatar da shi qat'an to nan dalili ne cewa hadisi ne mawdu wa ma qabil ta'wiluhu kuma ya zamanto da ya saba din ba zai yi ai masa tawili ba tunda wani sabanin zahiri ne amma fil haƙiƙa ba saɓani ba ne domin za a iya masa tawili to saboda haka ɗin ya zamanto ya saba makafi an ɗin yadda zai zamanto haitu la ya ƙabalu ta'awi ba za a iya masa fassara da za ta sanya shi dace da al-maqtu ba abin da yake maqtu ya saba ma hukuncin hankali kuma yadda ba za a iya ma abin tawili ba ba zai yiwu ba shine to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sanin alƙaƙe ɗin za mu za mu gani a cikin sharhi an wa'ani mun faɗi nau'i ɗaya na shine al-maqtu' min wato aqlan wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'i talafat bi naqlihi kuma ya zamanto cewar abinda aka ruwaito ai manukil ai alladhi ruwiya abinda aka ruwaito din haithu dawa'i talafat bi naqlihi ta fuskar yanda wato addawa'i bukatu italafat duk sun haɗu bi naqlihi a cikin riwayarsa kuma ya zamanto ba a ruwaito ba sai kawai wannan hadisi inda akwai shi ya kamata a ce an samu hukunci a kansa to in ya zo da wannan da abinda da yake an san cewar inda abin nan haka ne da hadisi ya zo to na za a yi kat'i za a ce kan cewar wannan maudu'i ne kamar hadisan da Rafi da suke kawowa cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi a khilafancin sayyidina ali to kaga addawa'i inda har ya yi nassi ana buƙatar a sani inda domin abu ne wanda yake zai yi maganin da yawa daga abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai da kaga a ansar ba za su je su ce minna amiru wa minkum amir ba ko ba abu ne wanda yake za a ce an keɓance shi sai waɗansu ne kawai za su san shi ba addawa'i bukata ta zamanto ta kowa da kowa ya kamata a ce ya san shi to sai a ruwaito shi ta fuska a ce ya zamanto hadisin ya zo da irin wannan wannan dalili ne akan cewa maudu'i ne wa haythu la yujadu inda ahlihi kuma haka na uku ya zamanto hadisin la yujadu inda ahlihi ba a samun wannan riwayar wajen ma'abuta hadisi a kawo maka hadisi ka bincika dukkan littafin hadisi kutubu siha da masani da musannafat da ma'ajim da ajiza da al'ahadithul muntaka duk inda dai ake tsammanin littafin malaman hadisi ne ka gaba ka gan shi ba to wannan alama ce cewar wannan hadisin mawdu'i wa ma bihi wa'dun azimun da kuma abin da yake da wato wa'adun azim alkawarin lada mai girma aw wa'idin ko kuma yake da wa'id yake da wato a narko ban tsoro shadid mai tsanani ala wasa zira A kan abu wanda yake ɗan ƙanƙani wulakantacce abinda bai kai ya kawo ba amma a bashi lada mai girma a wasa zira ko kuma yar zira kaɗan. amma wa idun shadid wannan kun ga akwai lafuwa wa nashir ko akwai laf wa nashir murakkab mm, saboda ka shadid din yana komawa sifa na wa'id aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid shadid din sifa ce ta wa'id mm. a to wannan shi ma alamar alhadith almawdu' ne daga an ce mutumin da ya sallah raka'a biyu a wani dare to wanda biye wannan sallar za a bashi ladan annabi 70 kuma sallar ma kasan sai an faɗe ta ga irin surorin da za a karanta idan don ka gane cewa special ce to wane eh, su ne waɗannan su ne alamomin da al'imamu suyuti ya ambata na alhadith al-mawdu na karanta sharhin yukhalifa kuma ko kuma ya zamanto ya saba ma dalili yankakke wato dalili ba zunni ba almakto ya zamanto ya saba ma abin da alkur'ani yake nunawa da dilala wadda take kafiya ko kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatira tunda ana maganan al ne al ko kuma ijma'i kafi dan ya fitar da al-ijma'u sukuti wanda yake shine azzanni ko kuma ya zamanto ya saba ma hukuncin hankali ma dinnan nafiya ce ƙubila awiluhu wa ma ƙubila awiluhu kuma ya zamanto ba a karɓi tawilinsa ba ai ta fuskar da ba zai iya ta yadda ba zai iya karɓar tawili ba haka zalika an yi ilhaki da wannan ma halifu ƙafiyan din abin da ya saba abin da alhissu ne abin da ji na jiki na abubuwan da ake ji da shafa da sauransu alhissu dai ba alma'ana ba abin da ake ganin sa ta zahiri ya uhu yana ije shi awil wal mushahada da kuma abin da ake shaidarsa wal mushahada kamar tarihi abin da yake ya saba ma tarihi kafiyar kamar a ce an yi abin da an san kan cewa a lokacin nan a tarihin ba zai yiwu ba to wannan shi ma yana daga cikin alamomin alhadith al-mawdu am qala al-musannif imam ah, imam suyuti yace ita mu'araba sabawa idan ya zamanto za iya yin jam'i za a iya hada ma'anonin ya zamanto sun dace ba tare da sabani ba fala to wannan ita ba alama ce ta alhadithul mawdu ba saboda ka mu'arada dole a yi taqyidinta da cewa bi haitu la yaqbalu ta'wil yana daga cikin abin da ya saba ma hankali ma asnad ibn al-jawzi abinda ibn al-jawzi ya ruwaito shi da isnadin sa daga da ta isnadin ta hanyar Muhammad ibn Shuja al-Balkhi an Hibban ibn Hilal na'am na'am hassan ne kuwa naku to a wannan hibban ne hibban eh, kuma haka yake a hibban ibn hilal ma'ruf cikin ruwatul basra um, ina jin habban ne habban eh, bilfashi kala an mun zauna ku ɗarin fitowa da takribin tahrib eh, inda za yi maddar hadis saboda irin waɗannan ya fi sauƙi bisa shiga cikin na'am habban ibn hilal na'am daga hamad ibn salama an abil mahzam daga abu huraira marfu'an inna allaha khalaqa al-faras ya Allah ya halicci doki sai ya sa ta sai ya sukwanar da ita yasa sa suke sukuwa fa'araqat sai ta yi gumi sai suka yi gumi wa wa'annan dawaki fa halaka nafsahu minha sai ya halici kansa daga gare ta hada la ya ba'uhu muslim hada wannan musulmi ba zai kawo wannan hadisin ba eh, musulmi ba zai faɗi wannan ba tunda wannan abu ne wanda yake kufur ne sarihan kace Allah ya halicci kansa daga gumi eh. na'am wal bihi wanda ake tuhumarsa da da da kirkiran wannan hadisin shine Muhammad ibn Shuja fi dinihi ya kasance karkatacce a cikin addininsa kuma a cikin isnadin ma ga abul mahzab shu'uba ya ce wa ba a hadisan ya na gan shi da za ka shi sisi sai ya kawo sai ya kirkiro maka hadisai hamsin da rashin addini na na masu to da yake da akwai tasirin to shi ne akwai addinin dai wato Abin da ya sa din saboda akwai a akwai dawa'i akwai abubuwan da suke sa ake son a samu hadisai don ai hujja da su kamar yadda za mu gani me yasa mutane suke kirkiro hadisi za mu zo mu gani bayan waɗannan baitukan guda hudu da za mu shiga kenan to amma kasancewar ya faɗa wannan mubalaga ce wajen nuna rashin amincinsa cewa ma ba ma kan wata maslaha ta kirki ba zai iya kirkiran maka hadisi don saboda rashin amana ko kuma ya zamanto ta fuskar yadda wato ya zamanto abinda aka ruwaito na daga na hadisin ta fuskar yadda wato addawa'i wato bukatu sun haɗu. eh sun yi ittifaki bi naqlihi akan ruwaito shi wato ya to hadisi ne akan al'amari mai girma da tawaffaru dawa'i bukatuwa suna cika ala naqlihi akan ruwaito shi saboda akan ruwaito shi a taro na jama'a ya zama ba wanda zai ruwaito shi sai mutum daya abu ne wanda yake ba zai yi a ce an keɓance wanda sani ba abu ne na kowa da kowa kowa yana buƙatar ya sani kuma ya zama an sanar da shi a cikin taro mai yawa amma ba wanda zai ruwaito shi sai mutum daya أو يصرح جمع التواتر ko kuma ya bayyana da ƙaryata masu riwayar taron tawatur wanda suka yi ruwaya da tawatur ya zamanto riwayarsa ta kunshi karyata su to wannan shi ma yana daga cikin wato haifar da wa'i talafat bi naqlihi na'am al-imam az-zarkashi badruddin a cikin nukat ɗinsa ala muqaddimat ibn salah yace ko kuma kasancewarsa asali ne a cikin addini walam ya tawatar kuma ba a ruwaito shi bi tawatur ba kamar nassin da rafida suke riyawa ya cewa ya yi nuni ya yi ishara a kan filafancin sayyidina ali ko kuma ta fuskar yadda ba hadisin ba za a same shi wajen wajen ma'abutansa ba su ne malaman hadisi ya zamanto an binciko shi an yi bincikensa a cikin hadisai ya zamanto ba a samu wannan hadisin a wajensu ba su wato ahalihi din min sudurin ruwa daga wato haddar masu riwayar hadisi wa butunil kutub da kuma cikin kulle tafai na hadisi kama kala فيما بعد استقرار Na'am wa hada wannan dukkaninsa kama qalahu jam'un kamar yadda waɗansu taron malamai suka faɗa mafrudun fi ma ba'da istiqrar al-akhbar ana kaddara afkosa ne akan abin da ya tabbata bayan wato riwayoyin hadisai sun riga sun tabbata da kuma rubuta su to idan bayan an riga ba a can farko ba bayan an riga ba da asirin tadwin bayan an riga an gama rubutun tafan hadith wato karshen karni na uku don karshen karni na uku kusan ko kuma dai mu ce don su tsabarani su shiga ciki mu ce a cikin wato tsakiyar karni na uku na hudu lokacin an riga an gama riwaya karshen bayan karni na hudu kusan ba wani sabon littafi na riwaya duk abin da ya zo sai dai mustakharaj ne ko jam'i ko ko jam'i Allahumma illa ma kana na wajen hakim da ya mustadrak amma kusan to bayan wannan lokacin idan mutum ya kawo hadisi aka neme cikin littafin aka rasa kuma aka neme shi cikin haddar malaman hadisi ba a same shi ba to wannan dalili ne akan cewa wannan hadisin maudu'i ne to amma ka san wannan dalili din vanni ne ba qat'i bane to amma kamar yadda muka gabata kan cewa azannu wato zato mai rinjaye ana wadatuwa da shi wajen hukunci akan hadisi da cewa mawdu'i ne na'am amma qabla zalika ka asr sahaba amma sahaba amma kafin nan kamar zamanin sahabbai فيجوز an يروي a haduhun ليس inda غيره to أن ya أحدهم ya zamanto ɗayansu ya ruwaito abin da baya wajen waninsa da wannan ne ake yin jawabi akan maganar abu hazim salamata bin dinar da ya ce ma imamu zuhuri alhali ya ce ma wani hadisi ban san wannan hadisin ba حفظت حديث حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كله شن كا حديثا حديثا النبي من الله صلى الله عليه وسلم قبل ɗayan su qala la yace a qala fa nisfahu yace to rabun safa qala arju qala arju ce ina fata ya ce to ka sanya wannan a cikin rabin da baka haddace ba ka inna zalika fil wannan tun kafin a rubu a je a tattara tafai ne hadisai a tattara su a cikin littafai za a iya faɗa a lokacin da aika kaga a shi Umar ibn abdulaziz a yi ibn shahab din ce mai je fara tadwinin hadisi <laughs> to shi yasa a wannan kisar ba wai cewar kai amfani da ita ba ka ce ta za ku faɗi cewar in aka bincike hadisi ba a ganshi shi ba cikin littattafan ku ku malaman hadisi za ku ce hadisi ne maudu'i hmm? duk littattafan ku duk sun tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya ne baka ji abin da sallama ta bini dinar yace ba yace ma zuhuri kuma gashi zuhuri wane ne shi yace masa ka hadisi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ya ce rabi fa ya ce ina kauna ya ta wannan ai cikin rabin da baka haddace ba ne to wani sai ya amfani da wannan eh, ya faɗa musamman wanda za su kawo hadisan ƙarya a kafa musu hujja da wannan a ce wani hadisin naka duk mun duba littafan hadisi ba mu gan shi ba to kana cewa duk littafan hadisin ku duk sun tara magana a sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya sai tara magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka yi maka wannan barazana kai kuma ka karba ce to haka ne Eh? amma dai watakila abinda dai ya kurce a cikinsu kaɗan ne ya ce to sashi cikin kaɗan ɗin <laughs> eh, to ya ce ba za a yi wannan ba anan saboda idan bayan tadwin bayan rubuta hadisai bayan riga an gama rubuta hadisai to a ce babu wani hadisi an samu wani hadisi baya cikin tafan hadisi a ce wannan mai yiwuwa ne wannan ba zai yiwu ba mustahil kun ga wato ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi a jami'a islamiyya a kulliyatul hadith shi shekarar farko ana koyar da wata madda da ake ce mata tadwin tadwin tadwin al-hadith rubuta hadith shekara ɗaya ake ana karanta yana da muhimmanci da tadwin da ruwat hmm. wato don mutum in san yadda aka yi tarihin rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai fahimci ilimin hadisi shi ma zai taimaka masa haka zalika kuma ya san tarihin ruwat ya aka yi aka fara riwaya ya aka yi a wani irin fanni malaman hadisi suka yi amfani da shi wurin tantance masu riwayar hadisi ya aka yi ilmul jarhawar ta'adil ya taso suwa ne ne aka yadda da su su jarhawar ta'adil duk wa'annan abubuwan a sa da muhimmanci malaman hadisi ya sani malamin mu ya rubuta littafai biyu a kansu Sheikh Muhammad Matar ne Allah ya ji kansa Ruwatul Hadith da Tadwinul Hadith kuma na ƙoƙarin na rubuta su da turanci saboda yana daga cikin abin da zai taimaka ma zai maganin da yawa daga cikin jahilcin da 'yan zamani suke yi wanda ake zuwa musu ta fuskar bata akidunsu da shi ilimin hadith da sanin abin da yi banda kawai kare ka banda kawai sa maka ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsare akida yana tsare akida don ba wanda suka tsara akida ta magabata na kwarai ta salaf ilimin malaman hadith ina fata da Allah in kun ina roƙon addu'a ku kan Allah ya bani ikon na samu na nayi jazakumullahu khairan na'am falyuta'ammal kai tunani akan wannan ko kuma wata hanyar da ake gane hadisi da maudu'i ya zamanto shi a shi hadisin hadisi ne wanda a cikinsa akwai wa'adun azim wato ne akwai akwai alkawarin lada mai girma da gaske ko kuma a cikinsa akwai wato narko mai tsanani kamar yadda ƙarshen baitin zai zo shadid din faɗinsa kuma da ya yi ya ce ala fi'ilin haƙir a kan aiki wanda yake ɗan ƙanƙani wulaƙantacce na daga ayyuka to yana koma ya zuwa ga alwa'adu ne kuma faɗinsa da ya ce wa ala sagiratin ko kuma akan wato sagiratin akan kankanwa minar zunubi na daga laifuffuka raji'un lil wa'id shadid ya riga ya tafi can al-musannif yace qussas wannan yana da yawa a cikin hadisin masu wa'azin turmi sune al-qussas wa huwa raji'un ila rikka ana mai da ne zuwa ga rikka wato rashin istiqamatul ma'ana rashin miƙewar ma'ana wato mm. faqad wudi'at ahadithu ko mamnu min as-sarf <laughs> eh yawa eh, an kirkiro hadisai masu tsawo rakakatu lafziha to ga lafazin naku nan kuna san rakaka wanda abin da yake shaida akan kirkirar su rakakatu lafziha rashin azancin lafazinta da kuma rashin azancin ma'anoninta قال ربيع ابن خثيم ربيع ابن خثيم يجي خثيم خثيم نعم bil a husayn ba khaisan ba alya ba'da sa ba qabla sa ba khaisam khaisan khaisama shine da yake ba amma wannan khufain ne rabi ibn al khufain na'am na'am a ar-rabi ar-rabi rubai ai mace ce hadisi yana da yana da yana da kyalli kamar kyallin hasken rana ta'arifuhu kana gane shi eh idan ka in kunta min alihi dama wa zulmatan ka zulmatil layl kuma yana da duhu kamar duhun dare tunkiruhu da zaka yi inkarin sa eh ga wannan ga ahlul hadith din kenan ne to a hadithul qussas kana jin su zaka gane cewa wannan hadisin wa'azin turmi ne wai wani mai irin wannan masu wa'azin turmin ya shigo masallaci ya shigo masallaci da imam ahmad ibn hanbal da ibn ma'in sun zo suna cikin masallacin bayan an gama sallah sai ya tashi ya ce wanda duk ya ce la ilaha illallah Allah zai halarci wani tsuntsu da baki ko guda saba'in ne wani bakin ya bude faɗi wani dogon lada wato shafi biyu yana faɗa na wannan hadisin sai da ya gama ga baki ɗaya ya gama karbar sadakarsa an bashi sai imam ahmad ya kalli ahmad ya hayar da mai ce kai ka gaya masa wannan hadisi ya ce ni ba ni na gaya masa kai ka gaya masa ya ce a ya tashi ya gama karba zai tafi sai suka kira shi sai zo sai suka ɗauka shi sai ya ɗauka cewa shi ma eh, za su bashi ne eh, ya karɓar sadaka sai ya haya ibn ma'in ya ce wannan hadisin a ina ka ji shi ya ce a ba na gaya muku ba ahmad ibn hanbal da ya haya ibn ma'in su suka gaya mu ce to wannan ne ahmad ibn hanbal ni ne ya haya ibn ma'in mu ba san wani hadisin bai na muka gaya maka sai ce to ai na daɗe ina jin labari cewa ya haya ibnu ma'in din nan da kake gani da kiki ne bai san komai ba yanzu ya tabbata cewa kai da kiki ne yanzu a duniya kai ne kadai ya haya ibnu ma'in yace na rubuta hadisi daga ya haya ibnu ma'in da ahmad ibnu hanbal talatin? <laughs> eh sai Ahmad ibn Hanbal yace sai da na gaya maka ka kyale shi sai ka kyale shi saboda wawa to masu azin turmi kenan na'am wani ga rediyo kan hmm. yana nan shi ma sanda aka ce wani wata ya kama duk san guda ta ba ta addini a yawanci dama idan ilimi ya yadu irin wannan sai ka ga sun sai ga sun mutu da kansu don su akan kansu wata ran an ce su zo su yi ba su yi ba saboda sun san magana su ba ta kama da magana annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ana faɗin magana annabi sallallahu alaihi wasallam na dama da abin da sa suka yadu saboda ba a faɗin hadisan dan an yi magana da ko a tsoron za a yi karatun hadisi ne ake kanta su durratun hina su samar kandi da hafili na ba hmm? eh, da tanqihu ilmul hasis eh, eh, da tanqihu qawl al hasis ba da qawl al hasis eh a ya kusa tulfarida da aiwa na dariga ne ba na hadisi ba eh hmm? yanzu kaga duk waɗannan saboda yanzu an zo ana karanta su a riyadu salihin su bulogul maram su umdatul ahkam sannan kuma da irin su karatun dr ahmad na kutubu sita din da aka zo aka yi aka kusantar da sunnar ga annabi sallallahu aka so magana magana annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk sai ya sa mutane suka sai zama to masu irin wannan sai suka ja da baya sai masu karfin masu karfin hali ce wai an gaya musu sai ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ifi ne kai ne ra'ifin <laughs> na'am eh. wannan yana da alakar da wasu malamai suke alakar da musamman al-fasul dinnan eh an suna jefa cikin mutane wadanda suke kamar mugaffale haka a alqa'a al al as-salihuna sune suke daukan su a mughaffalu saboda salaharsu hmm. ta sanya su sun shagaltu da ibada ba su da a kaifin tunani wajen kiyaye littafi wajen kiyaye ilimi saurakan aka gaya musu kuskure ma sai su dauka daidai ne ai shine wannan shine mugaffal din aka gaya masa kuskure sai ya dauka daidai ne saboda bai tsaya ya karanta ba saboda kaga sun kawo misalin wani hmm. daga cikin wanda yake cewa فإني لعارف la'arifu الذي أكل akala yusuf أكل aka ce masa ai inna yusuf lam ta'kulhu dhi'ab mm-hmm. qala la a'rifu dhi'ba alladhi lam ya'kul <laughs> wannan ai waɗannan su mutanen waɗannan masu neman abin duniya ne haka ne haka kusa suke amma wannan ai kaga ai ba mu gaffal bane wannan ba mu gaffal bane kawai abin nan mai san duniya ne mai san ya ci kuɗin mutane ya karya da ta bayyana shi ne sai ya yi balgodiyo na'am na'am babin akwai hmm. hadisai da ke haiwata gila ma shahararru wadanda sun yaku sosai amma duk ba za su kawo su da kuma sai eh to ai saboda wannan mashahuran kowa ya san su kuma ka san alamar mutum yana da ilimi ya kawo gari eh, khalif tu'raf saboda kawo shi yasa a wane ne aka tambayi imam aka tambayi wane ne alqattan ne ko imam ahmad ne aka tambaye shi yasa baya riwayowa hadisan fulan wa hiya ahadith hisan yace min husniha farartu Shan hmm. nasu na guda ya nufin suna nufin da kyau din yi gara'ib sau da aka duwanda yake tsintar yake bibiyan gara'ib ta wannan dalili ne akan cewar wato ba ilimi yake nema ba don su malaman masana gara'ib din ba sa zuwa suna binciken gara'ib sai sun gama kiyaye siha sun san sahihan to sai su je su san gara'ib lil ma'arifa don su san su su gane su inda duk wanda ya kawo ya canza musu isnadi ya mayar da su wato a karbabbu zai za a sani sai raddi وقال بعض العلماء الكملي والكم بوضع خبر ينجلي قد باين المعقول أو المنقول خالفه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع من العمل تردد نعم شكنا وقال بعض لوكتيكو to شكنا kenan to sai mu tsaya nan na'am in aka dawo muslim sahih muslim sai mu tsaya nan din ba laifi ai mun danyi baiti uku kawai sai ku yi haƙuri mu gama wannan wannan aikin da suka samu insha Allah wannan kamar maimai ne ga abin da ya riga ya gabata ah, amma da kun dore kawai mun karanta nan da kun dore mun karanta ai maimai ne ba yawa yawa na'am yace wa qala ba'd ulama al-kummali mu karanta tare da sharhin waɗansu malamai kummali wato masu cikakken sani sun ce ثم magana قولا سنن يرويتو مغنى يوافق بعض ما ta ذكره yana yana yin muwafaka da sashen abin da ya gabata a sa ya gabata da fadin sa waɗansu malamai alkumali wato masu cikakken sani kuma ibn al-jawzi ya kyautata wannan magana yace kai hukunci ya kai malam ya kai malamin hadisi da kai hukunci akan cewar hadisi maudu'i ne ai bi kaunihi maudu'an wato da kasancewarsa wanda aka kirkira ne in yanjali ai zahara in ya bayyana bi an ra'aitahu idan ka wato shine ka ganshi kad bayana al-ma'qula ya saba ma abin da yake ma'qul abin da yake hankali ya tabbatar da shi ai ya saba masa ta'wiluhu kuma fassara sa tawilin sa ba zai ya gagara yiwuwa bil kulliya ta kowace fuska kamar yadda ya gabata ko kuma ya saba abin da yake manqulan abin da aka ruwaito shi min alkitab abin da aka ciro shi daga alkitab ko as-sunnatul mutawatira ko sunna wadda take mutawatira ko kuma al-ijma' al-qat'i shi ma dai kamata kaddama ko kuma a khalafahu kama kaddama aidan aula qadal usula ko kuma ya saba ma abin da yake tabbatacce ne ka'ida ce ta addini kuma sun fassara wannan na ƙarshen wato hadisin da yake saba ma wato ka'idodi shine hadisin ya zamanto ya jawami'u ya zamanto a littattafan musulunci Sune ne jawami'un mata ultafai waɗanda suke aljami mun gaya muku kun tuna da ma'anar jami'a ko wanda ya tara waɗannan aksam ɗin guda tara na ilimi mashhura shahararru wa musnadu da kuma littafan da ake ruwaito littafai da isnadi ya zamanto duka ai kullul masani duka littafan masani ya zamanto haitu a yafdidu haifu ya tsiduhu jawami ya zama to aljawami sun ba samu wannan hadisin ba mu jira a gama kiran sallawa na tafsir wato wato abinda dai wannan tafsirin zubdar wato takaitaccen abinda yake nunawa cewa wannan ma'ana anna ma'ana zalika cewa ma'anar wannan an ya kuna kharijan an dawawin islam ya zama to hadisin ya fita daga cikin littattafan musulunci daga cikin almasanid daga cikin littattafan jawami'ul mashhura الحافظ العراقي زين الدين يجي يشترط شرط wannan ya zamanto an game waɗannan littattafai isti'ab al-istiqra ya zamanto bibiya ta zama to mai gamewa ce ba kai kaɗan kara kaɗan duba nan da can shi kenan sai ke hukunci ba diwanin ko da haitu la yabqa diwanin ta yanda babu wani littafi daga cikin tafan hadisi da zai yi saura babu wani rawi daga cikin masu riwaya illa wa kushifa amruhu face an yaye al'amarinsa a dukkan sassan kasa wa huwa asirun abu ne mai wahala aw muta'azzirun ko ma mai gagara ka karshen magana sa kenan azzarkashi yace wajen a cikin tabbatar da hukuncin wada'u ga hadith haithu yushhadu yayin da ake yin shaida a kansa da yin cewa maudu'i ne tare da yankewar hana yin aiki da shi taraddudu ana taraddudi yana nufin eh, wato ana iya tabbatar da wadu'u bilbayyana da shaida ala annahu ba'ahu idan me wanda ya kirkiro hadisin yayi hukunci yayi bayyana ya shaida ma kansa cewa shine ya kirkiro shi aw la yathbutu biha ko ka ba a tabbatar da wad'ul hadis da wannan shaidar tasa azzarkashi yace yashbahu yana yin kama ya zamanto yin taraddudi a cikin wannan shi ne akan cewa ita shaidar zur bilbayyana ana tabbatar da ita ne da shaida ma alƙatsai bi annahu la yu'mal bihi tare da alƙatsu da kan cewa ba a aiki da shi inda ta shan sa kenan wato wannan yayi ishara ne ga abinda ibnu da id ya faɗa kuma kamar yadda ibnu hajar yake cewa mutane ba su fahimci maganar sa idan mutum yayi shaida cewa shi ya kirkiri hadisi wannan zai zama to hanya ce da za a yi hukunci akan cewa hadisin mawdu'i ne ibn da qayyim da ke cewa ba za mu yanke akan cewa ba ne domin zai iya yiwuwa yayin da yi itirafin cewa shi ya kirkira hadisin ya zama to ƙarya yake ƙarya yake yi a cikin ikirarin nasa to saboda haka kaga ba ba qat'i bane ikirarinsa to shi iyakar magana irin da kai kalki kenan shakar ka dauka tsatsi ne to wadan sai suka dauka kamar taraddudi ake sun hajar ya yi ta hakikin wannan babu taraddud akan cewar idan mutum <clears throat> ya shaida cewa hadisin mawdu'i ne za a yi hukunci a kansa da cewa mawdu'i ne alkhilaf da ibn da kai ya faɗa wannan hukuncin qat'i ne ko zanni zanni ne shine abin da ibn daqiq da ya faɗa gayar sa kenan amma bai ce hukuncin ba haka ba So, eh. saboda haka ba taraddud bane a taraddud a cikin cewa wannan hukuncin kafi ne ko zanni na to shi ma imamu suyuti da ya kawo wannan maganar ka annahu ya kawo maganar shi zarkashi ya ajiye maganar alhafiz ibn hajar to la'alla wannan ko zuhul ne ko wahami ne yayi ko rafkanwa ce ko kuma yana ganin maganar zarkashi din ita ce mafi a karfi shi yasa ya kawo ta amma dai mafi karfi ita ce maganar alhafiz ibn hajar a kan fassarar maganar ibn daqiq al-eid to alhamdulillah sai mu tashi wal wadi'una akwai tambaya na'am aljawami jam'in jami' menene jami' kai za ka yi mana wannan bayanin ma nura mun yi aljawami mun yi aljami' muka ce shine dukkan littafin hadisi da ya tara fannoni tara wayanne ne al-aqida al-ahkam al-qasas التفسير السير الرقائق الفتن وأشراط الساعات الآداب almagazi wanda ya to eh siyar ne almagazi wa siyar ya shiga cikin siyar almanaqib almanaqib ne na karshe wannan sune aljawami kamar sahihul bukhari sunan jami'u tirmidhi kutubu sita gabaki ɗayan su jawami ne muwatsa ma yana daga cikin ko da yake muwatsa daga cikin musannafat ne na'am itra itra zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a suke nufi hmm. eh menene ah, hmm. eh, zahab al-itra eh yana nufin wato fuqaha ahlul bait hmm. irin su da yake su a can suna da fiqhun zaidiya to su yake nufi eh, al-zaidiya yana nufin su ne waɗanda suke a can mazhabin suke dangata ce zuwa ga a'immatu ahlul bait na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب